Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau Laraba biyu ga watan Mayu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da wani sakataren yada labaran ƙungiyar ɗalibai a Nijar akan halin da ake ciki. game da zaman neman sasanci tsakanin gwamnatin Nijar da kungiyar ɗaliban. Muna kuma ɗauke da rahoton martanan da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da maidawa a kan hana sarrafa ko shigowa da magunguna masu sinadarin koden da gwamnatin Najeriya ta yi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku kan wannan batun. Shin ya kuke ganin matakin hana sarrafa shigowa ko kuma wato shigowa da magunguna masu ɗauke da sinadarin koden? lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za ku mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar ghana amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wasu ƙasashen Afirka uku waɗanda aka san su da kaɗa ƙuri'ar ja da Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce suna tsaye kan bakarsu game da ƙuri'un da suka kaɗa. Ko da ko wannan zaɓin nasu zai kai ga janyewar tallafin Amurka da akan ba su. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya niki Hali ta yi wannan barazanar katse tallafin a wata takardar sanarwa ta makon jiya. bayan da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da rahotonta na shekara-shekara kan yadda ƙasashen kan kaɗa ƙuri'a a majalisar ɗinkin duniya cikin ƙasashe goma da aka saka sunayensu a rahoton na shekara-shekara na ma'aikatar harkokin wajen amurka mai suna yadda koko mai nuna yadda ƙasashen kan kaɗa ƙuri'a a majalisar ɗinkin duniya akwai ƙasashen da suka jima suna adawa da muradun amurka kamar kasashe irin su iran da koriya ta arewa da venezuela da kuma syria wannan shekarar sunayen sun hada da burundi da afirka ta kudu da kuma zimbabwe mutanen amurka na biyan kashi 22 cikin 100 na kasafin kudin majalisar ɗinkin duniya fiye da jimlar abinda sauran kasashe uku mafiya bayar da kudaden ke bayarwa a cewar hali wadda ta kara da cewa duk kuwa da wannan ɗimbin taimako kashi 31 cikin 100 ne kadai sauran ƙasashen majalisar ɗinkin duniya ke kada ƙuri'a tare da amurka san wannan ba abin da za mu yarda da shi ba ne ganin irin kuɗin da muke bayarwa jami'an gwamnatin libya sun ce wani harin da aka kai kan hukumar zaben ƙasar a tripoli babban birnin ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutane sha biyu akalla ɗaya daga cikin maharan ya tarwatsa kansa a yayin da sauran maharan kuma suka danna cikin ginin ƙungiyar asis dai ta yi ikirarin kai harin ƙasar libya ta kasance cikin rudu tun bayan da aka hambare tare kuma da kashe daɗaɗɗen shugabanta mai kama karya mu'amara gaddafi a shekara ta 2011 yanzu ƙasar dai ta rabu kashi biyu tsakanin gwamnatoci masu adawa da juna wadda kowace ke samun goyon bayan wasu 'yan bindiga an kafa gwamnatin da ƙasa da ƙasa ke goyon baya a tripoli babban birnin ƙasar daga ta ɓangaren yamma yau laraba shugaban amurka donald trump ya sake yin garan bawul a tawagar lauyoyin da ke kare shi inda ya ɗauki wani lauya wanda a shekaru ashirin da suka gabata ya kare shugaba bill clinton daga yunkurin tsige shi fadar shugaban amurka ta white house ta ce fitaccen lauyan nan da ke birnin washington dc emmett flood zai shiga tawagar lauyoyin da ke kare trump a bincike na musamman da robert mueller ya shafe shekara guda yana yi kan koshin kwamitin yakin neman zaben trump din ya hada baki da rasha wajen yin katsalandan a zaben shugaban kasar amurka na shekara ta 2016 to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a halin da ake ciki kuma wani tsohon lauyan shugaban amurka donald trump ya ce mai bincike na musamman kan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben wato amur shugaban ƙasa na amurka na shekara 2016 ya nuna da yiwuwar mula ya yi amfani da doka wajen tilasta shugaba trump ya bayar da ba'asi john wood ya gaya wa kamfanonin dillancin labaran associated press da kuma reuters cewa mai bincike na musamman rabar mula ya ambaciwar gabatar da umarnin bayar da ba'asin ga shugaba trump a yayin wata ganawa da tawagar lauyoyin a watan maris wannan kalamin na wood ya tabbatar da wani labarin da jaridar washington post wallafa tun farko Daud ya fice daga tawagar ta lauyoyin da ke kare Trump jin kaɗan bayan ganawarsu da Mula. wata babbar tawagar majalisar ɗinkin duniya jiya talata ta ce dole ne ƙasar myanmar ta gudanar da cikakken bincike kan gallaza ma 'yan rohingya da ake yi tawagar ta kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ita ce tawagar jami'an ƙasa da ƙasa mafi girma da suka taɓa zuwa rohingya Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar shirin tattaunawa da aka fara tsakanin gwamnatin kasar da ɗalibai shekaran jiya Litinin na fuskantar cikas bayan da duk bangarorin biyu suka kafe a kan bakansu. Ɗaliban sun ginda ya sharaɗa kafin a fara sulhu su kuwa hukumomi cewa suka yi a basu lokaci domin nazari akan wannan al'amari. Sakataren yada labaran kungiyar ɗalibai ta USN Hamadu Hamani Mukhtar shine ya shaidawa wakilin murya Amurka Sulaiman Muna Barma. Ina so nan ga intarantar muku cewa da mun yi kwanaki sun yi goma wanda tsakanin mu da mu da gwamnati bisa kan yajin aikin namu da muka yi na dindindin gwamnati ta bar kiran mu ta samu na ido zai eh, saboda suna tsammanin mu mutane wanda yan adawa suke kama mana cikin ta yaga da muke nan gai mu ko tsuwa ce muka militan mu za mu kara kinsu. ran lahadi prime minister ya kire mu ya ce mana to ya kamata a ce an dawo an tattauna shi wannan abun da muka zo kuma ra'a tanikin muka fara wannan tattaunawa muka ce ba za mu fara tattaunawa ba saboda akwai ɗalibai da dama wanda an kama suna gidan kansu muna da dalibai 245 wanda aka kama wanda aka kama ba su kan ga'ida ba wasu kuma sun yi ciwo sun samu rauni suna asibiti a ya zuwa yanzu me za a iya cewa ya kawo cikas a wannan shirin tattaunawa bai yiwuwa mu har tattaunawa abokanmu suna can gidan kasu wasu suna hannun 'yan sanda muka ce inda ba a sake su ba bayyawa mu ci gaba da tattauna gwamnati ce to shi ma lalle zai iya kokarin shi amma in muka ce ba a tattauna sai an sake su shi ma ya ce bayyawa har tattauna da mu sai wannan yajin aiki na dindindin da muka lanse suka ce mana bayyawa su ma mu ma har tattaunawa in dai ba mu daga shi ba to tun dai rana a tanakin da muka fara mun fara wajen dizer kuma wajen eh, midi muka kare kuma suka ce mana suka ja yi tsakanin suka yi can suka tattauna suka ce za su kira mu daga baya suka kira mu kare hudu da rabi muka zo muka ci gaba da yi to kare shidda saura kwata muka rabu da dare abokan mu suke kira mu suke ce mana ga jami'an tsaro nan duka cikin site sun zo sun mamaye wuri suna ta korasu abin ya ban mamaki ba mu haka ba gwamnati ta ce tana kira mu jiya jiya talata uku yau laraba kuma gwamnati ta kira mu ba sfa ana zargin ku da karbar cin hanci wajen gwamnati shi yasa kuka bukaci dalibai masu jarabawar brevet sportive su halarci wannan jaraba a shekaran jiya litinin mu da muke wanga abun aiki ne muke wanda saboda Allah muke shi ba komi a zuciyar mu sai ina so mu kare yan uwan mu daliban mu hakkin su mun ji lalle an je an yada mu wajen uwayen mu wajen abokan namu ana cewa lalle kuɗi muka amsa wajen gwamnati da waran a ce an adawa saboda su gwamnati yi suke an adawa ki turo mu amma garin nan giran da muka ce wannan motor wanda za a yi na bbc wanda muka lansi da muka ɗauke shi muka ce prime minister ne kiran mu ne kawai mutane ba raba mutane sun yi tsammanin ya ne za a kira ya sa mu ɗauki muna prime minister ya kire mu mutum ne wanda mu yarda magana shi saboda maganar da yamma kiran mu ne kawai ta salula muka ce to mun yarda wannan boycott din babu shi kenan lalle wannan yana nuna cewa da mu muna nan muna so kuma a tattauna mu a wanda muke so ma gwamnati ya zo mu zauna bisa kan tabul guda cikin radio cikin tele ayi magana To yanzu kuma bari mu dawo Najeriya. 'Yan ƙasar na ci gaba da mai da martani game da matakin gwamnatin ƙasar na hana sayar da maganin mara ko na tari wanda ke ɗauke da sinadarin kodin domin ko shan magungunan na kawo illa ga rayuwar jama'a. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. 'yan najeriya na ci gaba da mai da martani tare da yabawa da matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta dauka na haramta shigowa ko kuma sarrafa maganin tari da sinadarin kodin sinadarin magungunan da kuma matasa musamman arewacin najeriya suka mai da shi abin sha domin haifar da maye a gare su a wata sanarwa da ministan lafiya Profesa isaac adewale ya rataba hannu ne da gwamnatin ta bayyana sanarwar dakatar da shigowa da duk wasu nau'in magungunan tari masu dauke da sinadarin kodin ko kuma hada shi a cikin gida da koya jama'a ke ganin wannan mataki da gwamnatin ta dauka mr ona sunday oce mataimakin darakta ne a hukumar nafdac mai kula da ingancin magunguna da abinci 33 containers of tramadol do you know i'm from the north in the whole north now our youth have been destroyed because of tramadol ya bayyana cewa tun bayan nada sabuwar shugaban hukumar ta nafta kimanin sundukai ko kwantenoni talatin uku na nau'in magungunan tramadol ne aka kwace daga hannun 'yan sumoga kwayoyin da kuma matasa ke amfani da su wajen shaye-shaye musamman a arewacin najeriya don haka ki irin wannan doka zai taimaka wajen kawo sauki ga matasan najeriya shi ma a bangaren sa pharmacist ahmed ya kase shugaban kungiyar ikiyocin da ke har hada magunguna a najeriya ya bayyana cewa tun ba yau bane kungiyar su ta tashi tsaye wajen ganin wajen shawo kan hukumomin najeriya na ganin an haramta amfani ko sayar da nau'in maganin tarin kodin lamarin da ya ce ya zama annoba ga matasan najeriya sai dai ya ce wani hanzari ba gudu ba ya kamata gwamnati ta ɗauki wani mataki ta yadda za a gyara waɗanda suka yi nisa a wajen shaye-shayen kamar da ake yi a sauran kasashen duniya kasan dai na farko ma dai inda kana najeriya mu ne muka bazama muka ce bari fa mu faɗakar duniya cewar abin nan fa na shaye-shayen miyagun kwayoyi ya ta'azzara wannan ya burge ni mm, Allah ya saka da alkhairi kuma fi sabilillahi kamar yadda a bayani na nuna masa abin takaicin ma ko da yara sun gushe su ta gushe babu rehabilitation center inda za a gyara su na yi kira a daure a yi wannan kuma zai taimaka kwarai maimakon a ringa hada wanda suke harkar magunguna da kuma wanda suka samu taɓin kai mm. waje ɗaya da a akwabe ka gani sannan wajen mata daban wajen maza daban maimakon kuma a zuwa hada barna da mm. daɗa rikicewa a yi ta samun ciki da sauransu tun aka raba to kaga duk zai kawo sauki su ma dai matasa sun yi ba da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka domin ceto su tare da yan uwansu daga shiga wani hali na kakani kayi kamar da wannan matashi ya shaida mani eh gaskiya gwamnatin nan mu mu ce mun gode saboda dama matasa suna yawa yawan lallata rayuwarsu sakamakon wannan magani wa'ansu ba su shan wiwi amma za su je su saye wannan magani su rika sha da kudinsu da kwayoyi da sauransu a kemis saboda akwai yara da yawa ma a unguwarmu da su lallace irin wannan sakamakon irin wannan shashayen maganin marai baban ya jibrin murai amurka daga lagos madalla a gaida baban gida jibril yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakin hana sarrafa ko shigowa da irin wa'annan magungunan masu ɗauke da sinadarin kodin sai a kira a bayyana ra'ayi yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun samu kira na farko daga Zaria. Salamu alaikum da wa muke magana daga birnin zazzau. To kuna magana da Ibrahim kufe na ne daga karamar hukumar Zaria. To Sardauna muna jin ka. To gaskiya za mu yi ma gwamnati godiya ne ga wannan mataki da ta ɗauka na hana wannan abin da matasa suke yi na shaye-shaye. Mm. Kuma babban abin bakin ciki shine abin nan ya tsaya ya ci shafan mu 'yan arewacin Najeriya. to duk da haka nan muna kira ga gwamnati hmm. bayan ta yi wannan kuma ta kata ta buɗe manyan masana'antu wanda 'ya'yanmu matasa za su samu aikin yi domin wannan rashin aikin yi yana taimakawa kwarai da gaske da wannan shaye-shaye. To mun gode Ibrahim Sardaunan Kofaina yanzu kuma bari mu je ya wuri. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Eh, kina magana da dan asaba mai fata ya wuri to malam dan asaba muna jan ka to da farko dai ina so in yi amfani da wannan dama mm. in yaba ma wannan gwamnati akan wannan mataki da ta dauka na hana shigowa da sinadarin kodin sakamakon yadda ya lalata samari da 'yan mata mm. wasu jihohin ma hada matan aure hmm. ah, bayan haka ina so in amfani da wannan dama in kira ga shugaban kasa wani hukunci aka sa ga duk wanda aka kama ya karya wannan doka ko kuma duk wanda aka kama da waɗannan kaya na maye saboda mun san halin mu najeriya idan kana da kuɗi babu irin laifin da ba za a wanke ka ba eh, muna so a faɗa ma duniya ga hukuncin da duk aka kama eh, aka kama mutum da ya karya doka ga hukuncin da za a yi masa kafa wannan doka shi zai sa mutane su yi tsoro su daina aikata wannan miyagun halaye da fata to mun gode malam dan asaba mai fata da fatan gwamnati ta ji kiran ka yanzu kuma bari mu je taraba hello da wa muke magana daga taraba Yana magana da abubakar isra'il ya ce allah shaman to malam abubakar muna jan ka maganan mare mare don allah ai kokari gwamnati ya kafa doka mai karfi saboda lalata yaran nan da kuma waɗanda suke sai da magungunan nan ya kamata hukunta su masu kawo magungunan su ne za a hukunta mm. don su daina don a daina lalata yaran jama'a to mallam abubakar kana gani ita wannan dokar ta wadatar koko akwai abin da ya kamata a ƙara yi ne Eh, abin da ya kamata za a kara yi shine idan ana hukunta masu shigowa da shi din su ne za a hukunta shi zai sa a rage wannan abubuwa da yawa to mun gode malam abubakar yanzu kuma bari mu je jihar neja wa alaikum salamu da wa muke magana Muhammadu Abdullahi daga Suleja. To Malam Muhammadu Abdullahi muna jan ka. hakikanin gaskiya wannan dokar da aka fito da ita wallahi ta faranta lura sosai ba kaɗan ba hmm. saboda wallahi abun ya ta'azzara ko hmm. ina nema wannan abun watakan abin ya zama kamar ruwan dare kenan kamar ruwan dare game duniya kwarai kuwa ya kamata a sa doka mai tsanani da filolin manya masu ruwa da abun ko ina ana sai da shi ba wai kowane shago a kemis kemis za a gan shi To mu gode Malam Muhammadu Abdullahi yanzu kuma bari mu je Kaduna. To a Hajiya Maryam Dauda barka da yammaci. Barka ka dai da wa muke magana. Sunana Murtala ne na kiran ku da gari da gasa a Kano tare Najeriya. To Malam Murtala muna jan ka menene ra'ayinka? Eh, to ra'ayinmu dai wannan dokan ya yi kyau kuma tuntuni ma dama mu muka ya kamata a ɗauka irin wannan doka. matsayi ma da duk wasu abubuwa da ke lalata tunanin matasa da sauransu hmm. kuma ba nan za a tsaya ba shawarar da muke baiwa masu ƙasa shine cewa duk matashin ko duk mutumin da aka kai shi asibitin mahaukata aka auna kwalon shi aka ga syrup din nan ne ko kodin to kamfanin nan su za su a kama kamfanin da kwalaben da suke yi a jiya a adireshin su zo sai sun dinga warkar mana da matasa kuma a mhm. kai su kotu gaskiya musu hukunci da fatan za ta shi lafiya. To Allah ya sanya Malam Murtala mun ji wannan shawara taka da fatan gwamnati ita ma ta ji yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka. To gaskiya ba abin da za mu ce ma gwamnati sai dai mu ce Allah ya saka mata da alkhairi domin wannan abu mummuna abu ne za ki ga yara musamman 'yan makaranta ma wanda ya kamata a ce suna karatu to amma kuma sai ki samu suna wannan harka na shaye-shaye irin na kodin mm. wannan ba tarbiyya ba ne mai kyau a gaskiya gwamnati mun gode mata Allah ya saka mata da alkhairi na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma daki a jihar bauchi To mun gode Malam Ayuba Garba yanzu kuma bari mu je jihar Filato. Muna magana da Shehu Dilimi. To Malam Shehu Dilimi muna janka. Muna janka Malam Shehu. Wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hmm. amma gaskiya gwamnati ta yi kokari a ta yi kokari a kan wannan al'amari na dakatar da wannan shigo da wannan magani na na mura maganin mura dinna Me kenan. To mallam Shehu lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wani batun daban. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 4 da minti 51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Babban mai koyar da Ashgold wasa Charles Akuno ya karyata rahotannin da ake yayatawa cewar ya yi kokarin musgunawa alkalin wasa Charles Bulu yayin karawa na mako na goma da aka yi a takwa da kuma a ranar Asabar da ta gabata. Tsohon shugaban ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar Ghana Dr. Yahu Tamakulo ya faɗa cewa karawa tsakanin kuma sa da Accra House of Oku bai ƙayatar ba ko kan ɗan kuma rashin kayatar wannan wato alama kenan na yadda matsayin wasan kwallo na ghana ke yin ƙasa kuma sai azanci kotoko da accra house of oka a makon jiya suka kara a Baba Yara Sports Stadium inda House of Oak ta lallasa sai a Santi Kwatakwaraci ɗaya da nema. Zakarar kwallon kafar Ghana Edwana Stars ta samu sayan ɗan wasa na gaba na ƙasar niger Bubakar Hanikoyi Sumana domin bunƙasa ƙarfin kamfen da take yi na wasannin Afirka a matsayin rukunoni na CAF Confederation Cup. Sumana ya rattaba hannu akan yarjejeniya yarjejeniyar shekaru biyu tare da edwana stars a wurin ba da kyautar 'yan asalin afirka da ke taka leda a premier league dan wasan gaba na liverpool muhammad salah ya samu kyautar dan wasan shekara yayin da yaya ture na manchester city ya lakuma kyautar gawurta a sana'arsa na kwallo sai kuma dan wasan newcastle christian achu wadda aka ba kyautar fafatakan bada agaji har yau dai Muhammad Sallah na Liverpool shine ya samu kyautar dan wasan shekara na kungiyar marubuta labarin wasanni na shekara ta 2017 da kuma goma takwasa. Roberto Massini ya cimma kulle yarjejeniyar zama kociyan kasar Italy na gaba kamar yadda Sky ta bayyana a Italy. Sai kuma fagen damben zamani boxing Joshua the Hitter Clote tsohon zakaran ajin welterweight na International Boxing Federation ya faɗa cewar Isaac Royal Storm Derby zai iya zama ɗayan fitattun 'yan wasan dambe na ƙasar ghana ganin yadda ya somo rawarsa yana da shekaru 23 kawai. Da wannan labari na damben zamani muka iso ƙarshen labaran wasannin. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar uku ga watan Mayun na kowace shekara rana ce da aka keɓe don nuna muhimmancin wayar da kan al'umma da kuma muhimmiyar rawar da 'yan jarida ke takawa a cikinta. Tunatarwa ce ta nutsuwa kan cewa a ƙasashe da dama a faɗin duniya, 'yan jarida da suka haɗa da editoci da masu wallafa jaridu ana matsa musu ana kuma kai musu hari tare da ɗaure su wani lokacin ma ana kashe su saboda aikinsu kawai. kuma ana sakawa labaran da suka wallafa takunkumi tara har yakan kai a rufe gidajen jaridar su. Ba abin mamaki ba ne ganin cewa gwamnatocin da ba na demokradiyya ba su ne suka fi kaimi wajen hana wanzuwar labarai ga al'ummarsu. Hakan kuwa tana faruwa ne saboda yaduwar labarai ita ce kaɗai hanyar da za a bi a tona asiran yaudarar gwamnatoci da ayyukan cin hanci da rasha da suke yi yayin da kuma ake tabbatar da cewa al'umma na da masaniyar abubuwan da ke faruwa. Jama'a ba su iya zama babu 'yantattun 'yan jarida. 'Yancin 'yan jarida na baiwa 'yan ƙasa damar sanin labaran ko me ke faruwa a yankunansu. Kana tsara ɓangarorin siyasa bisa ga manufofin mutane na da matuƙar mahimmanci kuma shine yake tabbatar da ingancin tsarin mulki na siyasar ƙasashe. Taken wannan shekarar mai da hankali akan masu mulki na nuna muhimmancin ginawa tare da riƙe doka da ke goyon bayan 'yancin aikin 'yan jarida da kuma rawar da hukumomin shari'a masu zaman kansu ke takawa a tabbatar da kariya ga 'yancin aikin jarida da kuma ganin an hukunta masu kuntatawa 'yan jarida. Tabbas idan ana so a yi aikin jarida da watsa labarai ba matsawa wanda zai ilmantar da al'umma dole ne a tabbatar da cewa ana bin wasu ka'idoji da suka hada da dokoki da za su bari a yi aikin jarida a bayyane. Da ganin cewa masu jan akalar hukumomin siyasa suna goyon bayan dokokin da suka bayar da tsaron 'yancin bayyana ra'ayi ko yin magana ta yanar gizo ko a fili. Ma'aikata 'yan jarida da ke bin ka'idojin sojojin aiki ka'in da na'in da masu karanta jarida da ka iya riƙe su kan iya girman matsayar aikinsu. A wannan ranar 'yancin aikin jarida na duniya, muna nuna goyon bayanmu ga 'yan jarida waɗanda ke cikin hatsarin a kai musu hari tare da rufe gidajen jarida ko cin su tara. Muna tunawa da 'yan jaridan da suka rasa rayukansu yayin aiki, kuma Muna kira ga duk ƙasashe da su goyi bayan 'yancin aikin 'yan jarida a yanar gizo ko kuma a fili, tare da bincike da hukunta duk masu laifin ƙuntatawa 'yan jarida. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To a takaice wasu kasashen Afirka uku waɗanda aka san su da kaɗa ƙuri'ar ja da Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce suna tsaye kan bakarsu game da ƙuri'un da suka kaɗa ko da ko wannan zaɓin nasu zai kai ga janye tallafin Amurka da sukan samu. jami'an gwamnatin libya sun ce wani harin da aka kai kan hukumar zaben kasar a tripoli babban birnin kasar ya yi sanadin mutuwar mutane goma sha biyu akalla ɗaya daga cikin maharan ya tarwatsa kansa a yayin da sauran kuma suka danna cikin ginin ƙungiyar isis dai ta ikirarin kai harin wata babbar tawagar majalisar ɗinkin duniya jiya talata ta ce dole ne ƙasar myanmar ta gudanar da cikakken bincike kan gallazama 'yan rohingya da akan yi a ƙasar hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce cikin mutane goma a duniya mutane tara na shakar gurɓatacciyar iska kuma gurɓatacciyar iska ta cikin gida wadda ba a gane ba sosai ita ce ta illa da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da mu mr thomas ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya